a wata sanarwa da sakataren gwamnatin jihar ta lagos mai satun bello ya raba manema labarai ya ce bincike ya nuna cewar yan okadan sun yi matsi da wannan doka rahana hawan manyan hanyoyin jihar don haka ne aka ɗeba musu kwanaki ashirin da ɗaya domin su daidaita tsawonsu, kafin gwamnati ta yi amfani da karfi a kansu to sai dai wasu masu sana'ar ta okada a wani taro na manema labarai da su kira a nan Legas sun bayyana gwamnatin ta Legas a matsayin butulu da ta yi amfani da su wajen yakin neman zaɓe na sassauta dokar amma kuma yanzu ta saka musu da wannan doka malam isa Mani na ɗaya daga cikin shugabannin yan arewacin ƙasar masu sana'ar okada to mu gaskiya abinda zamu ce ga wannan doka ta hana okada gaskiya wannan gwamnati ba ta yi mu adalci ba saboda lokacin da suka zo suna kamfe da sabon gwamna da tsohon gwamna nan muka zo muka taru da mu da su duka kan magana express din muna hawa muka ci gaba da yawo muna kamfe a tare da su yanzu ya kuke so gwamnati ta yi a mu yanzu muna so gwamnati ta yi mu adalci ta kyale mu mu ci gaba da aikin mu na okada kamar da kamar da muka saba in kuma hana mu za su to sai su nema mana aikin yi a kasar masu sana'ar ta okada birnin kasuwancin na afirka dai na ganin idan da gwamnati ta samar masu da ayyukan yi babu yadda za a yi su gudanar da wannan sana'a ta caɓa kamar yadda malam rabilu ya shaida mani a to gaskiya wannan sana'a ba za ta hana ba a lagos idan ko ta hannu idan ko aka ce za a hana sana'a Wakada a lagos to lalle dole ne a shugabanni na state state da dama ko gwamnoni su dau mataki matakin da za su dauka ko shine ne su ba ainihin indijin nasu mutanensu aikin yi eh, domin a samu wannan matsala amma gaskiya idan babban matsala ce a ce an hana eh, okada a garuruwa da dama tuni dai masana harkokin tattalin arziki ke saka ayar tambaya game da matakan da gwamnatocin kasar daban-daban ke dauka na hana matasa majiya karfi gudanar da halattattun sana'o'i da suka samar wa kansu domin dogaro da kai masana irin su malam kasimu garba kurfi na ganin dole ne sabuwar gwamnatin najeriya da ba da karfi wajen inganta wutar lantarki da kuma bangaren 'yan kasuwa masu zaman kansu da za su samar da masana'antu musamman ma dai na saƙa wanda ke ɗaukan dimbin matasa aikin yi yanzu Legas in ka kasa ta kishi goma ina tabbatar ma kishi takwas ko zuwa tara ba ruwan su da aikin gwamnati ko gwamnatin tarayya so abinda gwamnati ya kamata ta buɗe waɗannan kafofin ta taimaka yadda zai zamana an samu ma'aikata sun taso yanzu ka ɗauki ma'aikata ta saƙa ma'aikatun saƙa nan ƙasar sama da hamsin sun mutu duk duniya babu ma'aikatar da ke ɗaukan ma'aikata ƙananan ma'aikata irin ma'aikatar saƙa so saboda haka irin waɗannan ma'aikatun shi ya kamata gwamnati ta mai da hankali saboda za ta ɗauki ma'aikata kuma za a san masa aiki yanzu dai a yanda 'yan okadan ke ƙorafe korafe sarwar gwamnatin ta sake bitar dokar wanda da haramta daukan yara da kuma mata masu juna biyu da kuma sanya hulan kwano ga mai tuki da kuma fasinja da kuma daukan fasinja guda daya duk dai domin kare lafiyarsu babin yajifin farin murai amurka daga lagos a nigeria